وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kogon bara zuwa ga mahalicinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aikata daidai da. Allah ya sa maganganunmu su dace da ayyukanmu ah, yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha biyu a wannan wata na ramadana hijira ta manzon tsira a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu insha Allah a gabanin kutsawa zuwa ga karatu akwai ɗan uwa da yanzu ya tare ni kuma amini na da ya ce da Allah yana da bukata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana roƙon 'yan uwa su taimaka masa da addu'a muna tare da shi a wurin wannan karatu ɗin yake roƙon addu'a da mu taimaka masa da allah subhanahu wataala ya biya masa bukatunsa na alkhairi don haka sai mu taimaka da addu'a musamman lokacin buɗe baki lokacin karɓan addu'a tsakanin kiran sallah da ta da ikama ana karɓan addu'a lokacin da ake ikama ana karɓan addu'a a cikin sujada ana karɓan addu'a a ƙarshen tahiya ta ƙarshe ana karɓan addu'a ranar juma'a daga la'asar zuwa faɗuwar rana ana karɓan addu'a lokacin da kaji zakara ya yi cara ana karɓan addu'a lokacin da ruwa yake sauka daga sama idan kai addu'a insha Allah ta'ala ana karɓan addu'a lokacin da kake halin tafiya ana karɓan addu'a lokacin da za ka yi buɗe baki insha Allah ta'ala ana karɓan addu'a sulusi na ƙarshe na ƙarshen dare in kai addu'a a wannan lokaci insha Allah ta'ala ana karban addu'a waɗannan lokuta ne duka da idan muna da damuwa muna aiki da su muna addu'o'i insha Allah ta'ala Allah zai amsa mana addu'a da za ka yi ka fara da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina hadithi Hassan da babban malamin hadithi Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah inganta ya tabbatar da cewa in kai addu'a da wannan Allah yana karba addu'ar da kai ka fara da ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hadisi hasan ya tabbatar da duk addu'ar da kai da wannan Allah subhanahu wataala yana karba addu'ar da ka fara da yin salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka yi ta Allah subhanahu wataala yana karba wadannan duka addu'o'i ne da ake farawa ai addu'a Allah yana karba addu'a da ka fara da sunayen asma'ullahi al'azam sunayen Allah masu daraja kaman alhayyu alƙayyum idan ka kira su kai addu'a insha Allah ta'ala Allah zai amsa wannan dan uwa da ke da damuwa muna roƙon Allah da sunayensa alhayyu alkayyum ya amsa masa bukatunsa na alkhairi ah, ya kuma biya masa bukatunsa na alkhairi sharri Allah ya kare masa ba shi kadai ba dukkan mu nan ai mun ma muna da bukatun ko to bayan nasa mu ma muna ƙara mika kokon bara Allah subhanahu wataala ya san damuwar kowa a cikin mu anan ya Allah muna masu kaskantar da kai gare ka muna roƙonka da sunayenka waɗanda suke masu girma alhayu, alkayyum ya Allah ka amsa mana Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka amsa mana kyawawan addu'o'in mu damuwa Allah ka yaye mana alkhairi ka taimake mu ka mana gaman katar da shi mu dace da shi Allah ka sa mu a cikin bayin da ake gafartawa a wannan wata mai alfarma ya Allah ka tsunduma samu a aljanna gobe kiyama da ikon Allah jiya mun tsaya akan daidai aya ta 60 66 yau da ikon Allah za mu tashi akan ta 67 sai dai mun yi kwanan daji karshen ta 66 na da alaka da ta 67 da ta 68 insha Allah ta'ala aran bismillah fara daga 66 ne za a fara daga 66 ko e sai a karanta ta 66 sai da mun yi waiwaye a don tafiya ko insha Allah ta a'udhu billahi sami'il shaytanir rajim hmm. bismillahir hmm. walau كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآت آتيناهم من لدنا أجرا عظيما hmm. ولهديناهم صراطا مستقيما za mu taɓa ƙarshen ta 66 da jiya muka fassara don mu kulla alaƙa da ta 67 da 8 insha Allahu ta'ala Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum da dai su al-yahudu da dai su annasara da dai su munafukai da suke nuna a zahiri su musulmai ne a batini kuma ba musulmai ba walau annahum da dai lalle su fa'alu sun aikata ma azuna bihi abin da ake musu wa'azi da shi nasu bi qur'ani su gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsu da ayyukansu su amince da saƙon addinin musulunci allah ya ce lakana khairan lahum da wannan ya zama alkhairi gare su duk alkhairi da kake nema babu wanda ya wuce abin da kake samu cikin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ashadda tathbita da wannan ya fi tsananin tabbatar da rikonsu da addini akan gaskiya so da haka tsayawan da yahudu suke suna tankaho da cewa ai sun yi imani da musa alaihi salam ko kuma tsayawan annasara ai sun yi imani da isa alaihi salam allah ya ce bai yi ba su yi amfani da wa'azin da ake musu a yanzu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum imanin su na baya da Isa da Musa ba za su amfanar da su ba sai sun yi imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zaka cewa nayi imani da Musa ko nayi imani da Isa amma mutum ya karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanin sa bai zama imani original ba ko musulmi ne na yanzu ya ce ya yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai yadda da isa ba ko bai yadda da musa ba imaninsa bai ba la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta manzanin Allah dukkaninsu mutanen kwarai ne yan aljanna ne Allah ne ya aiko su ba a shiga aljanna sai an amince da cewa su manzannin Allah ne zargi a cikinsu ko a cikin su ko a cikin mu'amalansu yana iya ɓata imanin wanda yake da awar imani haka Allah ya ce duk maganganun da kuke a baya baya da amfani abin da ke da amfani shine a yanzu ku yi imani da annabin ƙarshen zamani da aka aiko muku da shari'ar da ya zo da ita da saƙon da ya zo da shi walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita su yace wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azima inda sun yi wannan wa idan a wannan hali la'atainahum tabbas da mun ba su min ladunna daga gare mu ajran lada azima wanda yake mai girma wa idan a wannan hali la'atai hum sai Allah ya zo da lamul na la'atainahum da mun ba su min daga gare mu ajiran lada azima mai girma me yasa ya ce da mun ba su saboda duk wanda ya gaskata annabin da aka aiko gare shi sau da kafa ya shiga cikin mutane masu takawa masu takawa kuma su ne Allah yake girmama ladansu sai su yi aiki ɗan karami amma sai Allah ya girmama wannan aikin sai ka gan shi ya zama babba sai sa ya ce wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajrahu duk wanda ke da tagawa kurakuransa cikin sauki Allah yana yafe masa baya ga wannan wa yu'zim lahu ajrahu ladansa Allah zai girmama masa to haka cewa wane ba yahude ne wane ba nasare ne wane musulmai ne matukar babu aiki a ciki baya kubuta da dan adam gobe kiyama dole sai mun gama imani da aiki na kwarai mun yi don Allah sai mu zama cikin bayi masu takawa wannan shine zai taimake mu amma mutumin da yake yin aiki bai yi imani da Allah na gaskiya ba duk aikin da Allah baya bukatansa saboda sharadin karban aiki shine imani na gaskiya babu mutanen da suke cin riba a lahira kamar jama'ar da suka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da gaskiya a cikin bautarsu suna da imani tabbatacce a zukatansu kuma gabansu sun tabbatar da imanin ta bangaren yin aiki mai kyau. waɗannan su ne in suka je kiyama ba sa asara amma dukkan mutumin da imaninsa a baki ne ko kuma imaninsa a surutu ne ko imaninsa a tunƙaho ne ko alfahari ne yakan iya zuwa filin kiyama ya yi ayyuka da yawa amma sai ya ganshi zero bayi da komai shine wa kadimna ila ma amilu min amalin allahu haba'an mansura amma ga wanda suke da imanin gaskiya suka yi ayyuka na kwarai Allah ya ce duk abin da suke tsammani na lada suna ganin fiye da haka idan suna tsammanin su ci ɗari bisa ɗari sai su samu ɗari bisa ɗari a wurin Allah idan suna tsammanin cin casa'in cikin ɗari sai su samu akalla casa'in cikin ɗari ɗin in ma ba su samu casa'in da biyar ba amma ga duk wanda bai da imanin gaskiya zai yi tsammanin maki ɗari sai ya samu maki biyar wanda wannan ba zai iya bashi ikon nasara ba amma ga mai imani na gaskiya da aiki na kwarai duk aikin da ya yi ji an ce in kai sallan jam'i lada 27 sai ya ga wannan lada 27 ɗin haka aka ba shi babu ragewa idan aka ce wanda ya azumin nafila ana nisantar da shi daga wuta ko wanda ya azumi don Allah man sama yawman fi sabilillah ba adahu Allah bi zalika al-yawm wajahu anin nari 70 kharifa za a nisantar da shi na kharifi saba'in shekara saba'in a cikin tafsirin malamai idan ya je filin kiyama sai ga an nisantar da shi shekara saba'in din haka idan ya karanta hadisi cewa salatu duha khairu ko kuma uh, rak'atai al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha yin rakawai guda biyu gabanin asuba sun fi duniya da abin da ke ciki sai je ga sakamakon a wurin Allah ga ladansa nan ya fi dukkan duniya da abin da ke cikin ta me dalili saboda imani da aiki na kware, shi yasa koda cikin suratu uh, suratu maryam kenan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle ne wanda suka yi imani da aiki na kwarai lalle mu ba ma tauye ladan aikinsu shine inna la nudi'u ajra man ahsana amala duk wanda ya kyautata aiki baya zuwa gaba ga Allah ya samu abin da yake kasa da abin da yake tsammani duk adadin ladan da ake ce ake barwa haka zai gani duk adadin falala da Allah ya ce na barwa haka zai gani to shi Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita sai ce wa idhal la'atainahum milladunna ajiran azima inda sun yi aiki da wa'azin da ake musu sun zama masu imani da kuma aiki na kware dalilin wannan la'atainahum milladunna ajiran azima da sai mu ba su lada wanda yake mai girma a gobe kiyama kenan wala hadainahum kuma wallahi da mun shiryar da su siratan hanya mustaqima wacce take madaidaiciya ita ce hanyar da kullum muke addu'a ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wannan kana yi a cikin sallan farilla kullum sau goma sha bakwai banda a karatun qur'ani banda a sallolin nafila da kake yi gabannin farillai ko bayansu banda a ƙiyamun layli da kake yi wannan kana addu'a ka shiryar da mu hanya madaidaiciya shin daman kai batacce ne kake ce Allah ya shiryar da kai sheikh muhammad salih al-munajjid hafizahullah cikin sakonsa na nuqtatul intilaka fi tariqil istiqama yace al-muhtadi huwa alladhi yatlubu al-hidayata daman tun asali shiryayye ne ke roƙon shirya duk wanda ka gama ya daga hannu ya ce Allah ka shirya da mu daman ya fahimci shirya amma wani yana can yadda ka san buhun kanwa haka yake shi a rayuwarsa gaba ɗaya baya addu'a haka kawai yake faɗi yake bacci idan ya kwanta yadda kasan jaki haka yake farka kaman jaki mutum yana da makwabci yake da kai gwarki yake yana tare kai a gidanka a bacci saboda mai gaba ɗaya babu Allah a lissafinsa to ashe ma ka gane ma shirya na da muhimmanci har ka kaskantar da kanka ka roki Allah ya shiryar da kai ashe ka zama shiryayya dan ba kowa ya san darajar shirya ba yake roko ba. kai ka gane ma shiryar na da muhimmanci kana musuluncin kana roƙon Allah ya kara maka shirya alamar ka samu tsira ne amma wani wannan bai dame shi ba abin da yake bukata shine kuɗi duk abin da ba kuɗi ba baya sa, amma matukar al'amarin kuɗi ne to anan imanin sai ke karewa yana ga naira sai ya gana cewa iyaki na abudu wa iyaki na sa'id yadda ka san zai tsuguna ya mata sujada amma kai wannan ba hankalinka bane matukar kuɗi ya saba Allah ma baya jan hankalinka abin da kake sha'awa shine kuɗi na halal so da haka me wala mustaƙima siratan mustaqima da mun kara musu shirya saboda ai walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita idan suka yi imani da Allah to sai mu kara musu shirya ai da mun sun yi imanin tunda Allah ya ce wala hadaina yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum kaga an samu imani da aiki na kwarai to idan kai imani kai aiki na kwarai kullum Allah shirya yake kara maka ita shirya ba ta da iyaka kullum Allah yana ci gaba da ƙara ɗaukaka darajarka yana ƙara kare maka imaninka yana ƙara kamba maladanka yana ƙara kankare maka kurakuranka shi yasa mai dalili ta hanyar da zai ƙara dawo da kai tsakiyar hanya ba a gefen hanya kake ba shine wala hadainahum siratal mustaqima da mun ƙara dawo da su tsakiyar hanya shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wata ran ya fito cikin sahabbai yadda abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu yake fada a cikin hadisi ingantacce yace khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan thumma khatta khututan an yaminihi wa khatta khututan an yasarihi wa qala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili ya ce muna tare da annabi tsira da aminci sabbata gare shi sai ya ja dogon layi a tsaye a bangaren dama sai wasu ƙananan layuka haka da suke manne da dogon layin haka ya dawo ta ɓangaren hagu sai wasu ƙananan layuka haka da suke manne sai nuna mana dogon layin da ke tsakiya ya ce wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan layi da yake tsayayye dogo babu karkacewa shine tafarki na ku bi shi wala tattabi usubula kada ku bi waɗannan ƙananan hanyoyi na dama da hagu saboda a kowanne akwai mai ba da hannu da ke kiranka zuwa ga halaka a kwanan farko ka samu wannan shaidan na kiranka ga shirka a kwana na biyu na kiranka zuwa ga bidi'a a karo na uku kiranka zuwa ga son a karo na hudu kiranka zuwa ga zina a duk inda ka zo sai ka samu junction a wurin kuma akwai wani shaidani da ke kiranka ka bar wannan miƙaƙƙiyar hanya ka shiga karkatacciya daga nan ka bar hanyar Allah to wala hadainahum siratan mustaqima Allah yace wallahi za mu tsaye da su akan hanyar nan a tsaye ba mai kawar da su ta bangaren dama ko hagu ya halakar da su za su fuskanci alkibla ne su yi ta tafiya har zuwa gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har gobe kiyama su ga allah subhanahu wataala ido da ido wujuhu yawma idhin ila rabbiha shine satarawna rabbakum wal innakum satarawna rabbakum kama ta raunar qamara fi sama la tudammuna fi ru'yatihi kamar yadda hadisin bukhari da muslim ya kawo rahmatullahi alaihi ma so in ka rike Allah sai Allah ya baka ikon tabbata akan hanya madaidaiciya shi yasa mu yawaita roƙon Allah shirya ka duba addu'a da annabi tsira da minci sabbata a gare shi yake duk da darajarsa da matsayinsa da duk duniya ba a yi dan adam kamar sa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin muslim iya cewa allahumma inna nas'aluka al-huda wattuqa wal afafa wal khira ya allah muna roƙonka huda shirya wattuka da takawa wal afafa da kamewa wal ghina da wadatan zuci saboda innal ghina ghinan nafs innal ghaniyya huwa al ghaniyyu bi nafsihi mawadaci shine wanda ya wadatar da kansa amma in dai baka samu wadatan zuci ba ko duk duniya aka ba wa dan adam ba zai ishe shi ba amma in ka samu wadatan zuci sai ga dan abin da aka baka bai ta kara kara ba amma ka wadatu Allah ya ba mu wadatan zuci ya shiryar da mu akan hanya madaidaiciya wal hadainahum siratal mustaqima kuma wallahi da mun shiryar da su hanya madaidaiciya na'am aramma ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الناس النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله دكا ودن سكي وألا طاعة والرسول دمن زنسا فأولئك ودن باي مع الذين سنة تارد ودن أن أم الله عليهم Allah ya yi ni'ima a kansu minan nabiyina daga cikin annabawa wasu siddiƙina da siddiƙai wa shuhada da shahidai wa salihina da salihan bayi wa hasuna ula'ika rafiƙa Allah ya ce kai waɗannan abokanan tafiya tafiya ta yi kyawu inda aka ce ka shiga rundunar nan to ai kai ka more a ciki an tara annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin a ce kai ma kana cikinsu. to wani abokanan tafiya wani ayari kake nema da ya wuce wannan ai babu ayarin da ya wuce wannan shi yasa Allah da kansa ya ce wa hasuna ulaika rafiqa kai wannan abokanan tafiya gaskiya al'amari yayi kyau Allah ka samu a cikin su wa may yuti Allah duk wanda yawa Allah ta'a dalilin saukan wannan aya akwai maganganun malaman tafsiri kaman guda uku manyan maganganu guda biyu a cikin uku na farko dalilin sauka kaman yadda asar ya zo daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi ya kawo kuma malaman tafsiri da dama irin su abu ja'afar muhammad bin al-tabari rahmatullahi alai su abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai su imam alusi rahmatullahi alai su jamaluddin al-qasimi rahmatullahi alaihim da makamantansu su ibn al-jauzi a cikin tafsirinsa duka sun kawo cewa akwai wani sahabi mai suna sauban yana da sakin fiska sai wata ran ya zama daga wasu kwanaki yakan zo gaban annabi tsira da aminci sabbata a gare shi talawwana huku fiskarsa ta canja kama gaba daya jikinsa yana ramewa halittarsa na canjawa daga alamar jin daɗi zuwa ga wahala annabi tsira da minci sabbata a gare shi ya ce ya sau ba, me yake damun ka ne fiskar ka ta canja ba ka sakewa jikinka sai alamar rama kake yi gaba ɗaya kana karewa kullum kana cikin damuwa cuta ke damun ka ko wata matsala ne ce ya rasulallah yana da tsananin kauna ga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi har a cikin sahabbai ana yabansa da san annabi sallallahu saboda imanin ai geji geji ne to su ne asalin kunal al na cikin nuna kauna ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaye shi yace sauban me ya faru ne cuta ke damun ka ba lafiya ne ko wani damuwa ne yace ya rasulullah muna tare da kai yanzu ko dan lokaci kaɗan ka matsa sai in shiga cikin kunci abinci ya gagare ni ce ba na iya komai to sai yanke ga wannan karamar matsala da inna tuna lahira kaddare yanzu a ce manzon Allah mun bar duniya mun je lahira kai shiga aljannan ka ai tabbas ne mu ne muke ta dalime a cikin haske amma kai tabbas za ka shiga to kaddara kai ka samu aljanna mu mun samu ai annabi kai muna ga kana can cikin illiyuna ne ku ne a aljannan ku ne top class din ku ne a can sama ya ce kaga mu ko mun shiga ai ba za mu shiga cikin ajin annaba ba aljanna to ni damuwa ta annabi kar mu je a shiga aljanna ko ban ganka bane ni damuwa ta shi ko an shiga aljanna matsalarsa kar ya je lahira kuma bai ga annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi damuwarsa kenan Shi ne ya shiga damuwa sai Allah ya turo wannan ayar ce kwantar da hankalinka in kai imani da Allah kai wa Allah ta'a kai wa annabi ta'a to a aljannan da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai duka tare kuke wa man yuti Allah war rasula to shiga cikin su fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wa shuhada was salihin wa suna ula'ika rafiqa ba wai maƙwabta da annabinka kadai ba ma da sauran annabawa ɗin da Allah ya kira su su annabi Ibrahim su ishaka su Isma'il sannan su Yusuf su Yaqub duka da sauran su watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl duk waɗannan manzannin ma za kai makwabta da su to akwai gatan da ya wuce wannan daga an fito gidanka ga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga gidan annabi Ibrahim ta can wurin in kai bangaren nan ga gidan annabi Isma'il idan ka yanka layin nan ga gidan annabi Yaquba in ka maza can ga annabi Yusuf idan ka yi gabar sai a ce ga gidan sayyidina abubakar a siddiqi ne kenan ko idan ka dan sauka hannun dama ga gidan sayyidina umar wa shuhada in ka ce dubarin dan wuce gaba kuma wa salihu na sauran sahabbai gaba ne zai je ga angon sahabbai duk suna nan sanan gudan shi ke rayuwa ka da matsala shine fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim kenan minan nabiyina was na, wasu shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafika ɗaya kenan na biyu lokacin da bayan nan akwai kuma kissa ta sahabi mai suna abdullahi bin abdullahi bin zaid shi, shi shine sahabin da ya ga kiran sallah a mafarki aina na san mun san kissarsa wanda ya zo ga nabi tsira da minci sabara ga abin da ya gani shi ne yake tare da annabi sallallahu alaihi suna tare ce ya rasu lalla yanzu abin da ni nake tunani annabi yanzu kada mu je mu rasu mu tafi lahira kuma annabi a ce a filin kiyama Allah ba zai samu rika zama tare da kai ba sai aka saukar da wannan aya ana saukar da ita bayan lokaci sai annabi tsira da minci sabbata a gare shi ya rasu yana rasuwa saboda damuwa da shiga kunci ya ga annabi bai daɗe ba annabi ya bar duniya sai daga hannu ce ya Allah idona ya ga annabi bayan lokaci ka ɗauki idon kuma ba na sha'awan idona ya ta kallo a duniya ya Allah ina roƙonka ka rufe mini idan nan kar ka buɗe shi sai a aljanna na ga manzon Allah yana addu'an sai Allah ya makantar da shi ya a rufe idan ya haƙura don ba zai ga manzon Allah kuma ya koma wata rayuwa da idansa zai ga wani ba manzon Allah ciki ba shine ce ya Allah ka rufe idan in ka rufe in mun je aljannan ya Allah sai a bude mun ina bude sai na ganshi to abin da nake so kenan yana yi a wurin bai tashi a wurin ba sai Allah ya rufe masa idan sa gaba daya yace to in muka je aljanna sai a bude sai mu ga manzon Allah shi muke so mu fara gani ya ce ba ma sha'awan idon da za mu wayi gari muna raye da annabi muna cin abinci muna yawo kuma mu wayi gari yau a ce babu shi me kuma za mu kalla a duniya ya ce to ba ma bukata Allah ya rike ganin in ka kai mu aljanna sai ka buɗe mana sai mu gan shi take ai imanin geji geji ne mataki mataki ne duk jikinka bisa ga fahimtar malamai da yawa na hadisi babu wata gaba da ke da muhimmanci kamar idonka shi yasa hadisin bukhari annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce dukkan wanda allah ya rike masa ababen kaunansa guda biyu ya yi haƙuri to allah zai saka mar da aljanna ababen ƙaunarsa guda biyu su ne idansa waɗannan ido idan Allah ya riƙe ya haƙuri makomarsa aljanna Sheikh bin Bas rahimahullah ta'ala a ƙarshen rayuwarsa tun yana shekara goma sha kaɗan ya makance a ƙarshen rayuwarsa iya da shekara tamanin da yan kai ake tambayinsa cewa shin kana sha'awar Allah ya da maka da ganin ka ya ce ba na sha'awa me dalili ya ce saboda a filin kiyama ina ga Allah zai ɗauke mun tambaya akan ido ido na bai gane balle a tambaye ni don haka hisabi akan ido ina ga ba za a mini ba shine dalilin da yasa yace ba na fatan Allah ya dawo da shi saboda kawai dan ya je filin kiyama ya huta akan hisabin ido saboda yadda idan mu yake gani dara dara din nan ba fa ko za mu je filin kiyama ka wuce bane ba duk idan nan sai yayi bayani akai ido zai magana hannu zai magana kafa za ta yi magana baki zai yi magana wani lokaci idan ya nemi musu sai a toshe bakin sai hannu ya yi magana sai kafa ta yi shaida a kansa duk waɗannan gaban da muke akwai ga hadithi na sahihul jami da sheikh muhammad nasir rahimahullah ya ce ingantacce ne manzo Allah ya ce al'ainani ta ziniyan ido suna zina to wanda ya tashi a makance ina maganan zinan ido ai bai gani ba balle yayi zina to da ya huta daga zinan ido kai yanzu a cikin kasuwar bauchi kadai a barka central market ai abin da idan kake gani wataran sai kana uzi billahi kana kauce kauce balle kuma a ce ka tafi irin su anguwar mami market ko ka tafi su yalwa ko ka shiga cikin university ko polytechnic ko kaza da kaza ai wani al'amarin sai ka kusa tuntube saboda sun fiyar da kanka to wanda yake ya makance duk Allah ya hutashar da shi ba za a tambaya ba da wannan shek bin bas rahimahu ke cewa ban taba kwaɗayin a ce na ya dawo ba bai taba sha'awar a ce wai yau yana gani ba don a filin kiyama an sauke mar tambaya akan ido amma ni da kai za a tambaye mu saboda ga idan mu dara da muna kallo amma shi ya ce da wannan al'amari ya huta to wannan shine abin da ya faru da Abdullahi ibn Zaid radiyallahu anhu nana Aisha radiyallahu anha tace lokacin da fiyayyen halitta ya kusa barin duniya tace daman ma min nabiyyin yamrid illa khuyyira bainar duniya wal akhirah ta ce babu wani annabi da zai rashin lafiya ya kwanta face Allah ya turo a bashi zaɓi shin kana so ka samu sauki ka tashi a duniya ne ko kuma kana so kawai ka wuce zuwa lahira kawai daga nan ka je barzako ka wuce ta ce to sai wata ran annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan yi jinya a bashi zabi ta ce lokacin da ya yi jinya na barin duniya yana kwance a ɗaki yana jinya kawai sai na ji yana cewa fa'ula'ika ma'alladina an amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa tace sai na tabbatar da ya zabi yanzu ya tafi wajen Allah ne rayuwar duniya ta kare tun da na je yana jinya yana kiran ayan nan ana maganan waɗancan masu daraja fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim tace na tabbatar da yanzu kan al'amari ya gare an ba shi zabi ya zabi kawai ya tafi ya ishe shi to wannan shine daraja da Allah yake wa annabawansa shi yasa za ka addu'a annabi na ga ce Allahumma ar-rafiq al-a'la Allahumma arrafiq al'ala iya rutuna addu'a Allah ya hada shi da waɗannan runduna ɗin Allah ya hada shi da wannan tawaga wannan ayari waɗannan sahibai na kwarai ɗin idan kai ka bi Allah na bi Allah ko ya bi Allah ko ta bi Allah ko suka bi Allah kai ma sai ka shiga cikin wannan runduna ɗin babu adadin ta balle a ce ya cika a in ka cika sharuɗa ɗin biyayya ga Allah da biyayya ga shi shikenan sai a sa ka a cikinta ba maganan ka je lahira ka ce wai ba za ka ga annabi ba a'a za ka ganshi bal ma kuna cikin runduna ɗaya ne gaba ɗaya za a ce tafiyar ku ɗaya ne runduna ɗaya ne da Allah jama'a wani ni'ima ya wuce a ce yau a aljanna kana anguwar annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi rama akwai abin da ya fi wannan kuwa ai ban ga abin da ya kai wannan ba wani irin gata kake nema da ya wuce wannan Allah ya ce to in ni da kai muka masa biyayya jama'a duniyar nan nawa take ne biyayyan nan fa wani takaitaccen abu ne dukkan duniyar nan fa annabi yake cewa ma ana fi duniya illa karakibin kadista dalla ta hata shajara thumma raha fatarakaha a hadisin imamu abu dawud rahimahullah da sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta haka imam at-tirmidhi rahimahullah ya kawo shi yace ni a duniya ba komai bane sai kaman wanda yake matafiyi ya gaji sai ya ga bishiya sai ya sauka ya huta idan ya dan huta sai ya wuce to wannan sauka gindin bishiya din shine rayuwar duniya kawai ka yadda zango ka wuce annabi nuhu alaihi salam shekara 950 yayi na wazi walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sana illa 50 ama yau yayi 950 yana lugudan wa'azi ya koma ga Allah ni da kai ba mu ganshi a duniya ba kai annabin mu ma bai ganshi a duniya din nan ba a cikin ƙasa ya rayu da shi bai rayu da shi ba yayi 950 sun kare ya tafi ba mu ji ba mu ganshi ba kawai labari muke ji to balle ni da kai da ba 950 ba ko biyar aka baka in kai wasa sai ka roki Allah ya saka da yuma gaba daya balle aka yi rashin sa'a mutum bai da karatu saboda tsufar jahili ta fita da hankali Abdullahi ibn Abbas ya ce mai ilimi mahaddacin Qur'ani in ya tsufa duk tsufan za a ga akwai dan fasaha tare da shi akwai nutsuwa amma in ka samu zabgegen jahili da bai iya gane kan Qur'ani da kasansa idan ya tsufa to za a ga abun duk ya julmuye gaba ɗaya ya ishi kowa da kowa ya fito bakin hanya ya bayyana tsiraicinsa gari ya waye idan ladan ne ya zo haka kawai karfe goma na safe sai da baka kiran sallah in ba ku zo kun yi sallah bai ce ku mutanen banza ne a gidanka ko a bashi abincin yana da alaka da kai a gidanka inda zafi ya ce ana so ya ce mutu in mai sanyi ne ya ce san da abinci san ya ka bashi ba a so a taimake shi ne ko me aka masa complain ne yadda ka san tsohon road master wallahi yadda ka san bespa kantu tsohuwa ka yake behaving ina ji wasu sun manta da bespa kantu ko hmm. to ita da flog kadai da aka barka ya ishe ka fitina a rayuwa flok dinta kadai kula da shi da jin damuwarsa ya kai a baka mata ukun kai wasa to shi yasa mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu kuma mu nemi ilimi to koda mun yi tsawon kwana a duniya tsufan mu baya zama fitina sai ka mu a cikin hayyacin mu da nutsuwa ya Allah ka rayar da mu rayuwa ta imani ka rayar da mu rayuwa ta ilimi da aiki da ilimi da nana Aisha radiyallahu anha ga cewa sai na fahimci manzon Allah ya zabi ya tafi abin sa da dama malaman Qur'ani suka ce wannan aya ita ce tafsirin ayat suratul Fatiha da muke ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wannan aya ita ce shirya hanyar waɗanda kai ni'ima a kansu don an ce fa'ula'ika ma'alladina an amallahu alaihim so haka addu'ar da kake a fatiha kullum wannan farin dinar kake so shiga ciki a ce kana makwabta da annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma sauran salihan bayi ya Allah ka samu a wannan runduna ya Allah ka samu a wannan runduna ya Allah ka samu a wannan runduna Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka mana gyadar dogo ka samu dace da mu da iyayen mu da malaman mu da zuriyar mu gaba ɗaya mu shiga cikin wannan runduna mai daraja wallahi babu wani ni'ima da ya wuce wannan a ce wannan runduna kana cikin ta a kiyama haba jama'a wani dadin baya kwatantuwa ma faɗe shi na rasa yadda za a yi na yi bayanin dadin ne duk kame kame nake don bayanin sa ba zai yiwu ba fa ulaika ma alladhina fa an'ama Allahu alaihim minan nabiyina fa yadda kake jin labarin annabi ran a ce wai gashi makwabcinka ne annabi Muhammad makwabcinka ne zaka je wajen sa ga ga ka gashi annabi Yusuf zaka je ka ganshi ya ganka kuna tare ga sayyidina Abubakar Siddiqai zaka je ka gansu zaka ga shahidai su Umar Abubakar su Umar Usman Ali radiyallahu anhum zaka je ga su Abraman bin Auf radiyallahu anhum zaka je ga su Abu Zarril Gifari radiyallahu anhum su Salmanul Farisi haba jama'a ai wani dadin ma baya faduwa la ilaha illallah Allah ka bamu Allah ka bamu Allah ka bamu Allah ka taimake mu Allah ka yi jinkan mu don haka wa mai yuti duk wanda yi wa Allah ta'a war rasul yau manzon Allah ta'a wanda yawa Allah da manzonsa ta'a a nan ba a fasara ba a wani wuri Allah ya fasara su ne muminai har ma kana da aya innama kana qaulal mu'minina إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله والرسول فأولئك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الله يتي إنما آلات الحصر abun sani kadai babu dadi babu rage maganar muminai na gaskiya wanda imani ya kai geji a zukatansu idza du'u ila Allahi wa rasulihi daga an gayyace su zuwa ga Allah ya ce a Qur'ani ko manzon Allah ya ce a sunna ayyakulu amsa su daya ina wa ta'ana mun ji mun bi Allah ya ce waɗannan su ne masu samun rabo mun ji mun bi duk inda aka ce Allah ya ce manzonsa ya ce mu ce ina wa ta'ana babu wata magana da ake bukata mu yi sai wannan wallahi idan ka rike wannan zaka shiga cikin wannan runduna saboda Allah baya saba alkawarin sa Allah bai taba yin alkawari ya saba ba kuma Allah ba azalimi bane inna Allah la yadhlimu mithqala dharra Allah bai taba zalintar kowa ba annabi ya ce ga hadisul kudusi Allah ya ce mana inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Allah ba zai zalunce ka ba duk abin da kai za a gani don haka wa man yuti illaha wanda yawa Allah ta'a war rasul da manzonsa Allah ka ba mu ikon yi muku da'a Allah ka ba mu ikon yi maka da'a Allah ka ba mu ikon yi wa manzonka da'a sallallahu alaihi wasallam fa'ula'ika masu wannan sifa masu wannan biyayya da ma'alladina suna tare da waɗanda an amallahu alaihim Allah ya yi ni'ima a kansu ni'ima tun a duniya ni'ima zuwa lahira ni'ima a duniya saboda masu imani Allah yake ba wa rayuwa mai daɗi man amila salihan min zakarin aw unsa na'am wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna kaga wannan shi ne ni'ima duk wanda ya aikata aiki mai nagarta a duniya Allah zai maka ni'ima Allah zai yi ni'ima gare ka mutane nawa Allah ya ni'ima a kansu wa daraba Allahu masalan qaryatan qaryatan wa daraba kanat aminatan mutma'innatan min kulli makanin sai ce fa kafarat bi an'umil ka kaga ni'imar Allah ko fa azaqaha Allahu libasal jui wal khawfi bima kanu yasna'una su daga a duniya Allah yana ni'ima ga mutanen saba laqad kada li in fi maskanikum aya ni an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ai ni'ima ne duka suna a duniya Allah zai maka ni'ima a lahira Allah zai maka ni'ima ya Allah ka mana ni'ima a duniya ka mana ni'ima a lahira don haka an amallahu alaihim Allah ya ni'ima a su minan nabiyina daga cikin annabawa annabawan nan Allah ya kira 25 zuwa 27 a Qur'ani wanda ya kira sunayen su da ga wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum a wannan wuri Allah ya kira guda goma sha takwas a cikin takaitattun ayoyi sai guda bakwai zaka tsince su ɗaya a Qur'ani ko kuma guda tara ka tsince su ɗaya to Allah ya yi ni'ima akan duk annabawan da ya turo ba su ne iyakacin annabawan ba sai dai su kadai Allah ya ambata da suna wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasusum alayka daga cikin manzani akwai wanda mun baka labarin su mun baka kissosin su akwai wanda ban baka labari ba tunda akwai waɗanda Allah bai ga annabinsa ba ba zai yi musun su ba mafhum tayyib da ka fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina na annabawa na da siddiqai siddiqi dai ga babban nan saidina abubakar radiyallahu anhu walladhi ja'a bisiddiqi wa saddaqa bihi ulaika humul ulaika humul muttaquna shine sidiki na farko daren da aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi aka yi isra'i da shi subhanalladhi asra bi abdihi layla min haram daga nan aka yi mi'raji da shi har zuwa sama ta ɗaya har ta bakwai har ya wuce wurin sallallahu alaihi wasallam da ya dawo washe gari ya fara to munafikai suna nan ajiyar da muka rabu da kai har aka dafi da kai can masjidul aqsa kuma aka wuce sama da kai yace eh suka ca wannan ƙarya ne amma yanzu aka tara jama'a ba ka faɗa yace eh suka ce ajiya kira jama'a aka tara jama'a wato za a tuna masa asiri to munafikan suna suka samu sayyidina abubakar yanzu abubakar kaji abin da muhammad ya faɗa wai jiya a daren jiya da muka rabu wai daga nan ya tafi masjidul aqsa wai daga nan har an wuce da shi sama ta bakwai har ya wuce ka gaskata shi yace kuntu usaddiquhu fi ma fawqa zalika yace ai abin da yafi wannan ma na gaskata shi aka ce me yace tunda ne yadda Allah yana turo masa aiki ya wuce wannan girma tunda Allah zai turo sako gare shi a cikin mu yace to yafi wancan wancan duba yawo bane ayi can a wuce can to ni na yadda cewa Allah yana turo mala'ika na amince ai wannan yafi girma shine siddiq wato an ce siddiq shine mai tsananin gaskiya wato ita gaskiyar tasa ta cika fal babu wani ainihin wurin da yake kame kame ko ina mai gaskiya ne in an ce sadiqun shine mai gaskiya ala wadani fa'ilun siddiq ala wadani mai muhammadu sani na'am ala wadani fi'il akwai ziyada na ya'un kenan siddiq fi'il kaga sadaqa fa'ala sadiqun fa'ilun maf'ulun masduqun siddiq fi'il misali kenan wannan shine mizanin su asara to in an ce fi'il siga ce ta mubalaga wato mai gaskiya in an ce maganar da sa'adu zunguri ke faɗa kenan Allah ya ji dausa in zaka faɗi faɗi gaskiya komai taka jama ya ce kuma mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku takan zama kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya karya ne mai launi bakwai ga fari ga baki ga rawaya har dai zuwa ƙarshe to siddiq shine mai tsayinin gaskiya akwai abubakar siddiq malamai da dama suna da fahimtar bayan darajar annabi babu wanda ya kai siddiki bayan an ce annabi in dai aka sauko daga darajar annabi to next one shine siddiki da wannan malamai da dama irin su imamul qurtubi rahimahullah suka ce yake tabbatar da khalifancin abubakar siddiq radiyallahu anhu saboda daman daga annabi sai siddiqin hatta mata qur'ani ya gaya mana akwai siddiqa mamar isa maryam radiyallahu anha mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalad min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa yusuf ma an kira shi da siddiq da cewa me yusuf ayyuha siddiq aftina fi saba'i baqaratin simanin don haka shi ma an kira shi da siddiq so da haka sai kuma darajar siddiqai to yusuf ya ci kwarya biyu ya ci kwaryar annabta ya ci kwaryar mai siddiqanci so da haka in biyu suka sai a mai da shi saman kenan da haka siddiqai kenan wa shuhada da shahidai su waye shuhada shuhada suna da yawa mafiya yawa an ce shuhada kawai muna daukan wanda ya mutu a filin gwagwarmaya ne E wanda ya mutu a filin gwagwarmaya shahidun ne haka nasu ya fada ya yi shahada matukar don Allah ya mutu a filin gwagwarmaya din kuma matukar Allah ya karbi shahadarsa amma bayan shi akwai wasu jama'a da su ma shuhada ne wato malaman aqida suka ce duk wanda ya samu husnul khatima kyakkyawan ƙarshe da hadisi ya bayyana ana fatan yana cikin shuhada ana fatan yana cikin me shuhada saboda muna aiki da zahirinsa ne abin da ya buya Allah ne ya sani amma duk wanda ya samu kyakkyawan karshe muna fata yana cikin shuhada malamai suka ce me yasa aka ce musu shuhada suka ce dalili saboda sun shaida imaninsu da Allah subhanahu ta'ala a lokacin barin duniya wato duk wani wanda wani abin al'ajabi ya faru da shi da zai bar duniya to alamar cewa ana kyauta da zan shahidi ne Allah ya mana baiwa da samun wannan daraja shi yasa kyakkyawan karshe iya da daraja shine babban abun da ke indicating cewa wani yayi shahada bisa ga kyakkyawan zaton da muke masa ba mu da ikon a yanzu mutum da su mu ce yana aljanna sai dai mu kyauta da zato gare shi mu ce muna kyauta da zaton wani yayi shahada amma ba mu da ikon duk yadda mutum ya mutu da wata daraja a cikin al'umman nan matukar ba annabi ne ya ce wane shahada yayi ba ba mu da ikon fara sai dai mu ce muna kyauta da zaton shahada yayi a bisa ga mai azaton alheri da muke masa shi yasa imamun tahawi rahimahullahu ta'ala yake cewa wala nunzil adam bil janna wala nar ba za mu saukar da wani mutum ga aljanna ko wuta ba sai dai wanda manzon Allah ya saukar masa ba mu dai cewa wani dan aljanna ne sai wanda nasu ya fada ba mu da ikon cewa wani dan wuta ne sai wanda nasu ya fada dan wuta ne amma dai kuma akwai kofar kyakkyawan zato duk wanda ya samu kyakkyawan karshe to alama ne na cewa yayi shahada bisa ga abun da ya bayyana gare mu abun da ya buya Allah ne ke hukunci a kansa shi yasa a wani hadisi da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya gada cikin as-silsila as-sahiha hadisi na 1114 annabi tsira da aminci sabbata a gaishe na cewa idza arada Allahu bi abdihi khaira asalahu قيل وما asaluhu قال يفتح الله له أملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه annabi tsira da aminci sabbata a gare ce idan Allah yana nufin bawansa da alkhairi yakan zumantar da shi yakan sa bawan ya zama kaman zuma wajen zaki sahabbai suka ce ta yaya za a ya zama kaman zuma annabi ya ce Allah zai buɗe mar ƙofofin kyawawan ayyuka a ƙarshen rayuwarsa yana cikin ayyukan alkhairin sai Allah ya dauki rayuwarsa to wannan bawan Allah ya zumantar da rayuwarsa yadda ka san zuma ke da zaki to haka rayuwarsa ta yi zaki a wurin Allah to wannan duk wanda ke da kyakkyawan karshe ana mar wannan zaton akwai alamun da duk wanda ya shiga ciki ana iya iya cikin shuhada a babin kyakkyawan zato da muke masa a babin al'akhadhu bizakir fallahu ta'ala ya tawalla sara'ir na farko wanda ya mutu da kalmar shahada saboda hadisin imamu abu dawud rahimahullah man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-janna duk wanda ya zama kalmarsa ta karshe a duniya shine ba abun bauta da gaskiya sai Allah annabi ya ce mako masa me aljanna wannan hadithi ya cikin sahihul jami sheikh muhammad nasir muraki ta isnadin sa mai kyau ne na biyu shine mutum musulmi na kwarai ya rasu da jibin goshi muna marzaton alkhairi amma sai yayi jinya mai tsanani bisa ga dogaro da hadithin imamu abu dada da imamu muslim rahimahullah mazu Allah yana cewa mautul mu'min bi arakil jabin rasuwar mumini takan zo da jibin goshi ne bawan Allah na kwarin amma sai yayi jinya mai tsanani ya rame wani ma sai an kwantar sai an tayar wannan alamar cewa in sha allahu ta'ala yayi shahada ne bisa ga babban abin da ya bayyana ganemu mu nazatan alkhairi so da wannan alama ne shi ma yana iya shiga cikin shuhada na uku daga cikinsu shine wanda ya rasu a daren juma'a ko a wunin juma'a dogaro da hadisin imamu abu dawud rahimahullahu ta'ala ma min abdin ya mutu yawmal juma'a aw laylatal juma'a illa waqahu allah fitnatal qabri babu wani bawan da zai rasu a wunin juma'a ko a daren juma'a face Allah ya kubutar da shi daga dukkan jarabawan kabari ko tambayan kabari ba a masa su man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum wannan four questions answer all ba yi shi ba a tambayansa wannan jarabawan kawai shi kyauta ne ba ba za a masa ba shi tun Allah ka samu a cikin su shi yasa rasuwa a daren juma'a ko a wunin juma'a alaman kyakkyawan karshe ne na hudu almautu bi ta'un hadisin muslim rahimahullah yake cewa at-ta'un shahadatun li kulli muslimin rasuwa dalilin ciwon annoba wato plaque wato kaman a ce divine epidemic wato wani irin annoba da Allah ya turo wanda ba ku ka jawo ta ba wata annoba ne Allah ya turo ta jarrabawa kuma ko jawowa aka yi ba kai ka jawo ta ba wannan ita ma shahada ne har wani hadisin bukhari annabi tsira da aminci saboda gare cewa ma min abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabir يعلم أنه illa يصيبه إلا ما كتب lahu illa kana lahu له مثل أجر الشهيد sudaka wanda ya rasu dalilin cutar annoba kowace iri insha Allahu ta'ala muna mar kyakkyawan zato matukar mutumin kirki da cewa Allah zai bashi darajar shahidi na biyar daga cikinsu wanda cewa shi ma ana fatan shahada ya yi shi ne wanda misali mace ta rasu da ciki akwai hadithin imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala da yake cewa ainihin almartu ta mutu bi jum'in shahidun mace ta rasu da ɗa a cikinta shahada ne a wani riwaya kuma riwayar imamu ahmad almar'at yaqtuluha waladuha shahadatun mace da ɗanta ya kashe ta a ciki a lokacin naƙuda lokacin haihuwa ko dalilin goyon ciki kai ko ba dalilin cikin ba matukar akwai ciki a jikinta malamai suka ce insha Allah ta'ala shahada ta yi annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya ce wannan abin da ke kulla alaka tsakanin cibiyar ɗa da cikin uwa abin da ake kiransa wato umbilical umbilical cord ya abinda ake cewa ma mabiya ko mabiya wato wannan annabi ya ce zai ja ta ya kai ta aljanna ba zai da araba shi da uwarsa ba wannan zai ja ta sai an kai shi aljanna ya kai ta aljanna so da haka matar ta rasu a halin naƙuda insha Allahu ta'ala ita ma me ta yi shahada mun samu guda nawa mun samu biyar ba sai na ka hadisan ba lokaci ya ja na shida wanda ya rasu dalilin alharq konewa a wuta in dai mutumin kirkire musulmi ne insha Allah shahada yayi saboda manzo Allah ya ce khamsun min shuhada sai kira al-mabtun al-mat'un sai kira al-harq na bakwai akwai alhadam wanda gini ya rushe a kansa mutumin kwarai musulmi idan katanga ta fadi a kansa insha Allah ta'ala shi ma shahada yayi na takwas wanda ya rasu dalilin ciwon ciki ya mutu bilbatar wanda ya rasu dalilin ciwon ciki kowane irin nau'in ciwon ciki in dai musulmi ne manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kirga shi cikin masu kyakkyawan karshe wanda suka yi shahada na tara wanda ya rasu dalilin cutar tuberculosis annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce wanda cutar tuberculosis ta kashe shi ma da ikon Allah shahada ya yi na goma annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce wanda ya rasu a cikin ruwa ruwa ne ya halakar da shi shi ma idan ana kirga shahidai sha Allahu ta'ala shahada yayi na goma sha daya man kutila duna malihi fa huwa shahidun musulmin kware da aka zo kwasa sa yake bayarwa aka kashe shi shahada yayi na goma sha biyu man kutila duna dinihi fa huwa shahidun wanda ya mutu don kare addininsa insha Allahu ta'ala shahada yayi na goma sha uku man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun wanda aka kashe don kare mutuncin iyalansa shahada yayi barawo ya ce sai ya zina da iyalinka ka ce baka yadda ba ka zo kare ta ya kashe ka kayi shahada da ikon Allah matukar kayi kariyar ne don Allah subhanahu wa ta'ala irin waɗannan duka nassi ya kawo sunayen su ɗaya bayan ɗaya an kirga su kai tsaye a matsayin shahidai ko a matsayin yan aljanna ko a matsayin masu kyakkyawan ƙarshe wanda tambayan kabari ba a musu su shahidai a filin kiyama annabi tsira da aminci sabana ga cewa ko ko hisabi ba a musu za a yi wa mutane hisabi na wuta su je wuta Allah ya kare mu na aljanna su je aljanna Allah ya sa da mu a ciki fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir sai a bar shahidi a cikin hadisi hasan sai su ce ya rabbana wa ya maulana qad hasafta nasa wa na bi ghairi hisabin ya majibincin mu ya mahalicin mu yi wa mutane hisabi ka bar mu ba hisabi me ya faru ne yace qad hasabtukum fid dunya bi izzati wa jalalati la ajma'u alaikum musibatin udkhulul janna annabi yace sai Allah ya ce aina muku hisabi a duniya da izzata da buwayata ba zan hada muku musifu guda biyu ba a duniya na jarabe ku kuce ku je aljanna ba hisabi shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi hadithin muslim yace man sa'ala Allah shahadata bisidiki ballaghahu allahu manazil shuhada wa in mata ala shi wanda ya roƙi Allah Allah ya sa ya shahada da gaskiya ya yi roƙon da gaskiya ba da cuwa-cuwa ba annabi ya ce Allah zai kai shi matsayin shahidai ko a kan shimfiɗin sai rasu sai ki rasu da ciki da a kan shimfiɗi ki zama kin yi shahada ka rasu da ciwon ciki a kan shimfiɗi ka zama shahidi mazu Allah ya ce ko a kan shimfiɗinsa ne zai shahada kana kwance kana bacci daga nan sai ka kai tazarce kuma kai shahidi ne a wurin Allah amma da sharadi in ka roki Allah shahadan da gaskiya kar ka rika ya Allah ka sa mun shahada kuma ka ce kai kar kuma fa je in mutu kuma ne shahada goma saboda mutane akwai da barbaru yana roko amma ko bai shirya mutu ba kar ko mutun ya je ya roka ko kuma ya mutu a daren yau shi ba musulmi na kware baya da barbaru kawai imani da Allah eh to kawai shine yaqini sai ka rike yaqinin sai ka je ka idan muna imani da Allah kar mu tsaya muna cuwa-cuwa kawai mu yi imanin wasalihuna da salihai shine wasalihin barin bari shuhada anan mu shiga salihai salihai malamai suka ce dukkan sahabban da ko da nasi bai kira shuhada bane sun shiga cikin salihai shi yasa ikrima ibn khalid da yazo fasara ayar yace fa ulaika ma alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyina yace annabi Muhammad wasiddiqina abubakar siddiq washuhada sayyidina umar wasalihin yace washuhada yace umar usman aliyu wasalihin sa'iru sahaba ya ce sosai ka shiga cikin su gaba daya saboda annabi annabi ne ai abubakar siddiq siddiqi ne ko wa shuhada umar usman aliyu shahada suka yi wa salihu ne ya ce duk sauran sahabbai sun shiga cikin wannan wurin su shige nan sai ka makwabce su Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafika rafika ai wa hasuna ula'ika rufaqa ne ala fu fu'ala to amma sai Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafika lalle al'amarin ya kyautata da waɗannan abokan tafiya a waɗannan tafiya tafiya ta yi daɗi wani fa tafiya siyasa ya dawo je kai wallahi na je na gaisa da wani honorable shi jin daɗi yake yi saboda mu muna da ƙauyenci yanzu wani taro zai shiga a tsautsayi ya samu shugaban kasa ta kashe ji wallahi shugaban kasa ta kashe wallahi Allah wadannan kai lalace sai ya zauna yana ta murna wai wallahi shugaban kasa ya taka shi kai Allah wadannan kai lalace ba kuma gaisa suka yi ba taka shi aka yi shi wannan yanzu a shi a duniya shi kawai salamun kalin mai rabbi rahim ne kawai yana bayani wallahi in kai musu ce wallahi ya taka ni wallahi ya taka ni wallahi ya taka ni wato wai shi tunƙaho yake da shugaban kasa taka shi shugaban kasan da ke lalime a cikin duhu amma can ga rundunar annabawa da siddiƙai da shuhada da salihai to akwai abin da ya kai wannan ba kuma taka ka za su yi fa a'a makwabtanka ne a gida kuma khalidina fiha abada za ku dawwama dindin dindin din ne babu ranar bari <laughs> wata miyar sai a makauta wata dafi karfin makauta Allah ka sa dai muna cikin waɗannan kam Allah ka taimake mu Allah ka amsa mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam hadha huwa ma indi billahi tawfiq amin amin amin yau ma maganan aljanna ne aigo ne kallo lafiya mai wasa lafiya malam akwai wata mata da daga sabon kawar har wa yau ta kawo naira dubu biyu marayu kan allah ya baiwa yarta haihuwa mai albarka allah ya bata haihuwa mai albarka allah ya bata zuriya tayyiba idan kuma Allah bai bayar ba sai ki haƙuri baiwar Allah saboda akwai waɗanda hana su aikuwan alheri ne muna roƙon Allah ya sama naira ɗari biyar ta kawo akan allah ya yi albarka wa 'ya'yanta da sauran 'yan uwa musulmai to muna roƙon allah ya yi albarka wa zuriyar ki gaba ɗaya 'yan uwa musulmai duka allah ya yi albarka a rayuwarsu da mu gaba ɗaya mu na'am sai akwai wasu wadda suka kawo takarda suna neman addu'a a wurin malam da sauran 'yan uwa musulmai akan abubuwan da suka sa a gaba na wallafe-wallafe littattafan addinin musulunci. Allah ya ba su ikon yin waɗannan wallafe-wallafe da ikhlasi kuma Allah ya sanya albarka a cikin takardun ya sauwaƙe muku hanyoyin rubuta su. na'am sai kuma akwai wanda ya rubuto takarda yake cewa malam a dalilin zuwa tafsirinka yana fuskantar matsala a wurin mahaifinsa har ya kai ga ya ce masa in bai bar zuwa ba zai la'ance shi a don haka yake neman addu'a a wurin malam da 'yan uwa musulmai allah ya fahimtar da mahaifin nashi to allah ya fahimtar da mahaifinka inda hali ina so ka haɗan da mahaifin insha allahu ta'ala ko shi mai sai da addini ai tallan zuma yake ba madaci muke yi ba a ko ina za mu kasa kayan mu ba ma fargaban kasawa insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu ina roƙon ya tsaya sai mu haɗa mu gaida za a gana da mahaifin ko insha Allah ta'ala an yi haka a majalisin manzon Allah sahabbai da yawa akwai wanda suka ce wanda ya je majalisin manzon Allah ma iyayensu sun tsine musu daga ciki akwai sa'ad ibn abi waqas ce wa mamarsa law kana laki alfu nafsin yakhruju wahidun ba'da wahidin la atruku hadha ad-din fakuli awda'i in kina da rai guda dubu ɗaya na fita bayan ɗaya wallahi sai dai su kare ina kirgawa a jikinki ba zan bar wannan addini din ba sai dai ki ciko ki bari Allah ya saukar da wa husainal insani bi walidai hamalat ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini an ishkuri li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ka ci gaba da koyan sunna da dabbaka sunna amma kar ka zagi mahaifinka kar ka walakanta shi in kana bashi kuɗi kar ka fasa bashi kuɗin in kana masa wanki kada ka fasa in kana zuwa gaishe shi ko ba amsa ci gaba da zuwa wala ta kullahuma ofin wala tadharhuma wa huma qawlan karima Allah ya daidaita tsakaninku akan gaskiya wallahu ta'ala alam sai wannan yana tambaya ne dangane da hudu da malam ya yi a akan sadakatun jariya sadakatun tun yake cewa malam a wadda ya hanya aka samar da ɗaya daga cikin wannan sadakatun tun ɗin nan shi ma yana da wannan sadakatun jariya zai iya yi wa Allah ya bashi domin hadisi ingantacce ya ce addallu alal khairi ka fa'ilihi wanda ya nuni zuwa ga alkhairi kamar wanda ya aikata ne muna fatan Allah ya baka dama din ya baka cikakken lada wallahu ta'ala alam sai na ƙarshe saboda lokaci ya ce malam shine ya hatsari aka kai shi asibiti aka ce sai ya sai kati ya saya aka ce sai magani ya saya aka zo masa dressing sai aka ce sai ya biya kuɗin dressing to shi kuma ba shi da shi sai musu alkawarin zai biya sai suka yi masa ya samu lafiya kuma shin yake tambayin malam tunda da ya asibitin gwamnati ne sai ya biya to yanzu da ya samu lafiya ne duk rikicin ya bayyana in kana da hali na biya din haka ya fi ka je ka biya idan baka da halin biyan kudin diresin din sai ka zo ka samu ina roƙon masjidil kuran sai su biya ma kudin diresin din ai al muslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharadin su ne dukkan sharadin da muka saka mu ketare ko da kafirai muka sharadi ba ma warwarewa so da ka ba daidai bane ka warware insha Allah ta'ala in sun zalunce ka Allah zai ajiye maka ladan gobe kiyama wallahu ta'ala alam to allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha allah allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da nan da ba nauti kasuwar wunti bauchi Bauchi State Nigeria ita ce shirya muku wannan MP3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0S0 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi